radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك على رسول الله sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokacin sun hada da labarin duniya da dume su. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na duniyarmu a yau. sai kuma shirin kuma farin jina muryoyin masu saurare sai kuma shirin na tsaftar muhalli daga nan kuma za mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana a kan mita 41 kilohertz 7,225 a jamhuriyar nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi tashoshi na FM kamar haka a birnin ya mai radio Tambara da bakwai sai kuma a birnin da makaram zindar ta gidan radio gaskiya fm da megahertz 89.5 To yanzu sai a gyara zama domin aji labarin duniya tare da tahir amin raji. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta ce dukkanin kasashen yankin tekun farisa da makwabta sun yi allah da kisan fahar zade sai kasa guda a najeriya kuma majalisar wakilan kasar ta kira shugaba buhari don ya yi mata bayani kan kisan mutane 43 a jihar borno a kasar iraki kuma sojoji da kuma dakarun hashtu shabi sun gudanar da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a lardin ambar yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa dukkan kasashen yankin tekun farisa da makwabta sun yi allah wadai da kisan mataimakin ministan tsaron kasar sannan shugaban cibiyar bincike na ayyukan soja a ma'aikatar tsaron kasar dr mohsin Zade sai kasa guda tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id khatib zade yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa kowa san cewa isra'ila tana da hannu a cikin kisan khatib zade ya kara da cewa kasashen qatar oman iraki afghanistan kuwait da sauransu da sun allah wadai da kisan a zantawa ta wayar tarho da birnin tehran banda ga kasashen duniya da dama sun nuna rashin amincewarsu da harin ta'addancin da aka kaiwa dr fahru zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran bai ambaci kasar saudiya da suna ba amma ya yi kira gare ta da ta canza matsayinta na adawa da jamhuriyar musulunci ta iran da ƙarshe ya bayyana cewa iran za ta ɗauki fansar kisan a lokacin da ta ga ya dace a kan wanda suka aikata shi jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki mataki mai tsauri kan batun kisan masanin nukiliyar ta mohsen fakhrizadeh wakilin kasar iran ne a gamayyar kungiyoyin kasa da kasa da ke da cibiya a geneva ya mika wannan bukatar ta hanyar wata wasiƙa da ya mika wa kwamishiniyar hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya michelle bechalet a cikin wasiƙar da ismail bakari ya buƙaci hukumar da ta yi duk abin da ya dace domin ɗaukar mataki mai ƙarfi daga majalisar ɗinkin duniya kan batun kisan masanin nukiliyar ƙasar iran ɗin shahid fahar zade mr bakri ya bayyana wa babbar kwamishiniyar kula da harkokin kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya cewa kisan masanin nukiliya na ƙasar iran ya saba ƙarara da dokokin ƙasa da ƙasa da na kare haƙƙin bil'adama iran dai na mai bayyana cewa akwai hannun isra'ila a kisan da aka yi wa masanin nukiliyar ta ƙasar iran a ranar juma'a da ta gabata lamarin da ta danganta shi da ta'addanci na ƙasa da ƙasa majalisar wakilai a tarayyar najeriya ta buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya zo majalisar don ya yi mata ƙarin bayani kan yadda aka kashe mutane 43 a garin zabarmari na jihar borno a ranar asabar da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa majalisar ta ɗau wannan matakin ne a zamanta na jiya talata bayan da 'yan majalisar suka sabi sabani kan bukatar kiran shugaban ko kuma rashin haka amma da ƙarshe dai bayan wani hutu na ɗan wani lokaci majalisar ta sake ta da batun inda ta amince da kira shugaban ya zo ya yi ƙarin bayani kan yadda aka yi kisan da kuma harkokin tsaron ƙasar ta najeriya shugaba buhari dai ya yi allah wadai da kisan mutanen kuma ya aike da tawaga zuwa jihar borno don jajantawa jihar da kuma dangin wa'anda aka kashe. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar dakarun hashdu shabi ta kasar iraki ta ba da sanarwar cewa ta gudanar da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa da sojojin kasar a lardin ambar don zakulo ragowar mayakan da'ish a lardin kamfanin jilajin labaran irin na ƙasar iran ya nakalto bayanin da dakarun suka fitar a jiya talata da yamma yana cewa ayyukan tsaron an aiwatar da su ne a yankunan sadmadisis wadi addiya alkara bunyano sahil da kuma almanach labarin ya kara da cewa ayyukan sun hada da bincike don gano mabuyar 'yan ta'adda na kungiyar daesh a wannan wurare mai koyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayern munich hansi flick ya bayyana cewa 'yan wasan kungiyar robert lewandowski shine ya cancanta ya lashe kyautar gwarzon babban dan wasan hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa a satin da ya gabata hukumar kwallon kafa ta fifa ta fitar da sunayen 'yan wasan da za a tantance gwarzon dan wasan bana inda mai tsaron bayan liverpool vigil van dijk da muhammad salah da sadio mane da kuma Thiago alcantara na cikin jerin sunayen 'yan wasan liverpool da ke takarar lashe kyautar shi ma babban dan wasan tsakiyar manchester city wato kevin de bruyne na daga cikin 'yan wasa goma sha ɗaya da aka rairaya don lashe kyautar a yayin da bangaren mata kuwa 'yar wasan ingila da manchester city lucy bronze ta sami shiga jerin wa'anda ke takarar lashe kambun masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla ga kuma shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka ne na yin barazana kan ƙasar Algeria da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin. shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi wa algeria barazana saboda sukar da shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabone ya yi kan matakin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma kusancin algeria da turkiya da bijirewa umarnin mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria take yi jaridar kudus al-Arabi ta watsa rahoton cewa majiyoyi da dama sun habarta cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike da saƙon wasikar gargaɗi ga Algeria akan matakin da shugaban ƙasar ta Abdulmajid Tabone ya ɗauka da yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kuma matakin da Algeria ta ɗauka na kusantar ƙasar Turkiya musamman kan batun ƙasar libya rahoton ya kara da cewar a cikin lokacin baya-bayan nan mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa sun ɗauki matakin matsin lamba kan ƙasar algeria saboda nisantar goyon bayan siyasar su tare da matakin da algeria ta ɗauka na ƙarfafa kyakkyawar alaƙa da ƙasar turkiyya gami da ƙawarta qatar tare da gudanar da aiki a ɓangarori daban-daban shafin watsa labarai na magarib intelligence na ƙasar faransa ya watsa watsa rahoton cewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yunkuro da ƙarfi kan kasar algeria tare da gudanar da matsin lamba kan shugabanta saboda wasu matakai da algeria take ɗauka da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa alaka tsakanin kasashe biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria ta fara fuskantar matsala ce tun bayan da ƙasar turkiya ta karfafa matsayinta a tekun mediterania lamarin da haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗauka a matsayin babbar barazana ga shirinta na faɗaɗa manufofinta a yankin shafin watsa labarai na ƙasar faransa ya ƙara da bayyana cewar dambaruwar siyasa ta ƙara yin ƙamari ne a tsakanin ƙasashen biyu tun a shekarar da ta gabata bayan da gwamnatin algeria ta fito fili ta goyi bayan turkiya dangane da rikicin kasar libya da kuma matakan da kasar ta algeria take dauka kan wasu batutuwa na daban a yankin da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar shafin magharib intelligence mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun aike da wasu sakonnin nuna rashin jin daɗin su dangane da matakan da gwamnatin algeria take ɗauka amma babu wani abu abu da ya sauya daga bangaren mahukuntan Algeria kuma abin da ya kara fusata mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa shine matakin da shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tabone ya ɗauka na yin suka dangane da matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila Irmamaya a ranar 20 ga watan Satumban wannan shekara ta 2020 shugaban ƙasar ta Algeria bai takaita da yin tofin Allah tsine kan matakin ba har sai da ya fito fili ya yi dirar mikiya kan mahukuntan hadaddiya daular larabawa don haka mahukuntan abu zabi suke ɗaukan bambamin shugaba abdulmajid a kansu ya kare wani rahoton sirri yana cewa sheikh muhammad bin zaid ali ya yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandar kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya aike da sakon gargaɗi kai tsaye ga shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni da kuma babban darakta halittar tsaron cikin gidan kasar ta algeria ta hannun tsohon jami'in sojan algeria da ke zaune a abu zabi sakon wasikar ya kunshi cewa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ba za su yi jinkiri ko da daƙiƙa guda ba wajen ɗaukan matakin ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki da na siyasa kan ƙasar algeria matuƙar mahukuntan algeria suka ci gaba da yin nesa da manufofin gungun ƙasashen larabawan yankin tekun farisa kamar yadda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi gargaɗin janye duk wata taimakekeniya kan harkar tattalin arziki da sauran bangarori da kasar ta algeria dan sako general abdulgani al-rashid bai yi nawa ba wajen isar da sako ga shugaban kasar algeria abdulmajid tabone amma shugaba tabone bai yi gaggawan daukan matakin mai da martani ba sai dai duk da haka hausawa na cewa ana tauna tsakuwa ce domin aya ta ji tsoro kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki matakin buɗe ƙaramin ofis shin jakadanci a yammacin sahara a farkon wannan wata na nuwamba da muke ciki domin gwadawa algeria cewa tana da hanyoyin cutar da ita gami da guma mata bakin ciki kafin mutuwar ahmad ka'id saleh shugaban rundunar sojin algeria kasashen algeria da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna da kyakkyawar alaka a tsakaninsu amma tun bayan da abdulmajid tabone ya ɗara kan karagar shugabancin algeria kuma ya ɗauki matakin ƙulla kyakkyawar alaka da kasashen Turkiyya da qatar alakar ƙasarsa da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fara fuskantar matsala kuma suka shiga cikin yakin cacen baki a tsakaninsu masu fashin baki suna cewa sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yalima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa yana adawa da duk wata tafiya da ta yi hannun riga da mahangarsa kuma a kullum burinsa shine kokarin ganin kasashen da suke kawance da kasarsa suna tafiya a kan tsarinsa da burinsa domin samun damar faɗaɗa tasiri a yankin kuma duk kasar da ta bijire to yana ɗaukan hakan a matsayin ƙalubale gare shi don haka zai ɗauki matakin tursasawa kanta. hakanan masu sanya ido kan al'amuran da ke kai ya komo suna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da a halin yanzu sheikh muhammad bin zaid ali na nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi ke juya akalarta tana ɗaukan al'amari ne a mahanga guda ko dai ka kasance tare da ita ko kuma da makiyarta matakan katsa katsalandan da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar libya da haɗaɗɗiyar daular larabawa take yi musamman goyon bayan janar janarar halifa haftar kwamandan rundunar tsoffin sojin libya da ke karkashin gwamnatin libya mai matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin kasar da ake zargi da tafka laifukan yaƙi a kasar da ɗaukan matakin soji kan gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sun sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa shiga takun saƙa da ƙasar turkiya musamman bayan da gwamnatin rajab tayyip erdogan ta kulla yarjejeniyar tsaro da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya Karkashin jagorancin firaminista fayyaz sarraj duk da kokarin da wasu kasashen larabawa suke yi na kwadaitar da kawayensu kan daukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da fuskantar turjiya daga wasu daga cikin kasashen tare da nuna adawa karara da duk wani shirin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila irmamaya da ta mame yankunan kasashen larabawa da karfi tare da aiwatar da bakar siyasar zalunci kan al'ummar falasdino sakamakon haka kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a yarjejeniyar da ta cimma a tsakanin mambobin kungiyar a shekara ta 2002 a yayin zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan da gindaya sharaɗin kulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar a kan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki matakin shelanta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila al'ummar kasar algeria da ƙungiyoyi gami da jam'iyyun siyasa 'yan adawa da masu goyon bayan gwamnati suka yi kakkausar suka kan kulla alakar tare da bayyana alakar da cewa wani sabon suka da mashi ne a jikin al'ummar larabawa kuma babban laifi ne da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tabka wanda ba za a taɓa yafe mata ba don haka wannan mataki da shugaban algeria abdulmajid tabo ya ɗauka na yin suka kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa dangane da matakin da suka ɗauka na ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana matsayin jaddada matsayin al'ummar ƙasarsa ce da take kan tubalin aƙidar larabawa ta bijirewa bakar siyasan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya a gefe guda kuma masu fashin bakin siyasa na ganin cewa matakin da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta ɗauka da yin shiru kan yarjejeniyar da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila lamari ne da zai karfafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kan ci gaba da kwaɗaitar da sauran ƙasashen kasashen larabawa na bin sahun haɗaɗɗiyar daular larabawa inda a bayan ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙasar bahrain ta shiga sahu sannan ƙasar sudan sannan a cikin 'yan kwanakin nan wasu rahotanni suka tabbatar da cewar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malamin mu na farko assalamu alaikum sashi sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar inna lallahi wa inna ilaihi raji'un inna lallahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar kullu nafsin za'ikatul mauti gaskiya ne duk mai rai ya dan mutuwa insha Allah ina mai kasa fifiya gaisuwa ta ga duk yan Nijar ga iyali na tsohon shugaban kasa Muhammadu Tanja ubangiji Allah ji kanshi Allah gafarta mai Allah sa aljanna ce makomashi ubangiji allah ya shi masa gaskiya ne tanja ya yi a rayuwa gaskiya tanja akwai tausayin talaka tanja ya raba jihar da magaram da wuyar ruwa wanda aka daɗe tun uwaye da kakannu ana shanta allah gafarta mai allah sa ya huta sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger sakamakon rishi da kasar mu ta yi na shugaban kasa muhammadu tanja yana mika ta'aziyya ga dukkan 'yan kasa gaskiya mun yi babban rishi a lokacin da shugaba tanja yana mulki an ga abubuwa na cigaba, zan iya zana tsari na musamman na taimaka ma mutanen karkara wanda ake ce ma program special wanda matan karkara sun ci riba wannan abu sannan kuma ta yadda tanje ya ya sa kafa wando daya ga da turawan faransa inda ya sa aka sake ma dokokin yarjejeniyar uranium da faransa wanda ya kai ga kasai ta san abin da ake ciki ta san daɗin arzikin da take da allah ya gafarta mu shugaba tanja allah ya sa aljanna ce makomashi kuma muna ci gaba da mika 'yan ƙasar niger ta'aziyya sakamakon wannan babban rishi na gode alkhairi suna na mamman bin yakubu washe daga tawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio eh, hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka eh, ina muku barka da safiya ta yau kuna tare da mai sauraron ku yau da kullu ilyas eh, frezi ne na kulabra a yanzu ce a jamhuriyar nijar to yau dai zan shigo a cikin wannan gida don isar da ta'aziyya ta ga 'yan kasanmu na nijar baki daya tun daga kan gwamnati zuwa ga duka dai 'yan kasa maza da mata baki ɗaya dangance da rishi da muka yi wanda suke masan jiya wanda suka taka rawa a cikin ƙasar mu ta Nijar wanda suka bar tarihi mai kyau insha Allah muna ta'aziyyar mu ga 'yan kasa baki ɗaya Allah ya shi kai shi da rahama Allah ya gafarta mishi kuma muna fatan Allah ya ba mu wanda zai kwatanta irin aiki da wannan bawan Allah ya yi da irin kishin ƙasa da yan yana da son talakawa da aikin da yake na 'yan kasa kuma wannan ya kamata shugabanninmu eh, ya zama wa'azi gare su duk da ita mutuwa wa'azi ce ga kowa amma ya kamata ta zan wa'azi gare su ko ba haka ba eh, shugaba ya san cewa mulkin da yake akwai ranar da in insha Allah zai koma ga mahalicin shi kenan yayi yi kokari ya kyautata ma 'yan kasa da duniya ita ce ta lahira muna fata Allah ya shi kai shi da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jamhuriyar musulmi musulunci iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram daga gaskiya yau juyayi muke ciki da shi ganin rishi da muka yi na tsohon shugaban mu na nijar muhammadu tanja muna mai addu'a ubangiji allah ya sa aljanna ce makomashi ya yi gwagwarmaya yadda ya kamata kuma ya mulki cikin adalci tamkar yanda duka dai ɗan kasar nijar yabo yake a gare shi tanja kuma ubangiji allah kamar mai tamu irin shi a ƙasa sanin samu tamu muna roƙon Allah kamar yadda shugabanni suke ganin mulki na adalci ya kasance shugabannin mu na gaba su rika kwatantawa ganin cewar a da yaushe wanda ya adalci kullum ana mai yabo kuma ladan shi yana bibiye shi saboda wannan ne ake son adalci a duka wanda ya shugabanci ko da na gidanka ne yana da kyau a ce adalci ya kasance a gare ka barantana yau a ce kasa guda aka baka kai kake jagorancinta to gaskiya tanja yayi yayi kuma yayi yi gaskiya kwatanta irin shi a hali yanzu sai an tona kuma muna mai ada Allah ya sa aljanna makomar shi na gode biyo mune zamfuriya musulunci ku tashi lahiya mai magana isu ne madatai da magaram zamfuriya Nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum mune jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana naku ne ne da kullum miji soja mai adai da sahu a magaram zandar Nijar ina so in yi ta'aziyya ta ga iyalan baba tanja ko in yi ta'aziyya ga kasa gabaki daya tunda abu ne wanda ya shafi kasa gaba daya tunda tsoho kusan uban kowa ne ma zan ce a kasar kuma shi mutum ne mai son talakawa mai son kasa mai son 'yan kasa su ci amfanin kasa su kuma su karu da kasa saboda ya yi kuna da yawa wanda insha Allahu da an bar shi wasu abubuwan ya yi da sauzu dan kasa sosai zai alfahari da kasar shi saboda yanzu kusan inda kai zancen shi ne zaka ji ana kuma sai san barka babu tsinuwa ba alazi sai sa albarka yake mishi kuma ana mai adda Allah ji ganshi sabanin wasu wanda sun san in sun mutu ba magana wannan za a yi murna za a zubda ruwa a kasashe nagode biyo ya a tashi lahiya na ku ne da kullum muji soja mai dai sahu a bakin likita duzi zandar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOH Radio jamfuri Jamhuriyar Musulunci ina gaishe kuna muka fatan alkhairi kuma ina ma dukkan al'umma musulmi da ke cikin wannan gida ta'aziyya akan wannan rashi da mun kai na Muhammad Tanja. Allah ji kanshi Allah shi mashi rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sa kwanciya hutawa ce. Mu da saura idan ta mu ta zo Allah sa mu cika da imani. A gidan Radio BOH mai magana Sirajo Abdullahi daga da jihar tawa eh muna mika masu a duban gaisuwa da kuma da ta'aziyya wannan tsohon shugaban kasa namu na nijar wanda ya adalci ya kuma nemi fito da haƙƙin nijar ya kuma nemi kawo haɗin kai 'yan nijar haga shi dai allah ya masa cikawa kowa na faɗin shi da alheri to allah ubangiji haka zalika ya maimaita muna masu alheri allah ya ba mu su dai kawai za mu ci allah ya zaba mana su ya ka mana su in dai aka samu ire-iren waɗannan to insha allah nijar za ta ci gaba kwarai kuma arzikin nijar zai zama na nijar eh amma idan aka zama wata kala kam ina gani sai dai abin da allah ya yi eh, allah kuma shi'a muna allah ubangiji ya ba iyalansa da dukkanin zira'a da dangi ga baki dai haƙurin wannan rashi kai mu kuma mutanen ƙasar Nijar Allah ubangiji ya bamu shugabanni waɗanda za su yi koyi da halin shi eh, da kuma hukumomi ga baki ɗaya da kuma mashara'anta duka duk ilahirin wanda za a ada shi a wakilin al'umma eh, Allah ubangiji ya sa ya adalci Allah ubangiji ya sa masa imani a zuciyarsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH mai magana Siraju Abdullahi daga jihar Tawa a ah, wannan bawa Allah shugaban kasan mu na Nijar wanda ya kokari ya kwato haƙƙin Nijar wanda ya kokari kuma ya ci al'umma to yau dai muna maku ta'aziyya rasuwar baki ɗaya 'yan uwa musulmi eh, ko na ina da ina eh, Allah ubangiji ya gafarta mashi ya sa kwanciya huta eh, Allah ubangiji ya lullube shi da rahama Allah ubangiji ya sa ya gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma da Allah har yau dai zan ƙara tsokaci shugabanni a yi karatun ta nutsu bisa da rasuwar wannan bawa Allah jama'a ku duba ku gani yadda kowa yake masa fata alheri yadda kowa yake masa fata alheri wallahi yau akwai shugabanni da dama waɗanda ake watan masu mutu akwai su da dama wallahi yau wani bai kiba cewa ne ya rasu amma wallahi tanja Muhammadu ko Allah shi masha albarka kuma Allah ubangiji ya sa kwanciya huta Allah ubangiji ya ba iyalansa hakuri da dukkanin zira'a da dukkanin dangi kuma eh in ta mu zo mu ma Allah sa mu cika da imani kuma Allah muna kyakkyawan karshe eh Allah ya ji kan magabata waɗanda suka riga mu gidan gaskiya haka kadai ya isa wa'azi daga masu neman mulki da kuma sauran kananun hukumomi ga shi dai kuna gani dai wannan bawa Allah Allah ya mai cika ya yi rikon Nijar ya yi mulkin Nijar saboda abin da ya yi gaskiya ya yi adalci daga ciki talaka da mai kuɗi kowa ta yake Allah ya sa huta to ina ga hada na naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sadamu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi OH da ma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai a gyara ma domin aji shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima muhammad mahmud ture tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa B.O.H daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallin mu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi tsartar muhalli wato vector control da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan vector control. Wato shi da vector control wasu hanyoyi ne da ake bi domin kawar da duk wasu halittu da suke iya yada cuta a al'umma. Waɗannan halittun sun hada da ƙwari, tsuntsaye da beraye da dai sauransu. to yawanci kuma irin waɗannan vectors ɗin su ne suke yada cutukan nan da yawanci a al'umma ba a mai da hankali sosai a kansu ba wanda ake kice musu neglected tropical diseases wanda suke su wa'annan halittun suke yawo da kamar bacteria kenan parasite ko kuma viruses haka a cikin al'umma wanda suke haifar da irin waɗannan cututtuka masu wahalan sha'ani amfanin kawar da waɗannan halittun da suke haifar da cututtuka shine a wasu nau'in rashin lafiyar da ba su da takamaiman magani ko kuma ake shan wahala wajen magani ma a samun musu magani to babban hanyar kariya shine kawar da waɗannan halittun da suke yaɗa waɗannan cututtukan kenan kafin ma su yi wa mutane illa kamar za misali za mu ga cututtuka irin su yellow fever west nile virus dengue fever leishmaniasis sleeping sickness shagas da sauransu suna daga cikin irin cututtukan da waɗannan halittun suke iya yadawa Ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa cututtukan da ake samu ta irin waɗannan halittun sun kunshi kashi 17 cikin 100 na cututtuka masu yaduwa ta kara da cewa a duk shekara ana sa mutuwar sama da mutane 700 sakamakon yawan mace-macen da ake yi kenan daga irin wannan cututtukan wato wanda ake cewa a vector borne diseases misali idan muka ɗauki cuta irin malaria kawai za mu ga cewa tana da magani amma kuma ana kashe kuɗi da yawa wajen magance ta sannan kuma tana barna sosai a al'umma ta hanyar kashe mutane musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar to ta hanyar irin wannan hanyoyin idan aka bi za iya rage yaduwar cutar malaria shi yasa ya zama wajibi mu amfani da hanyoyin nan ingantattu wajen hana yaduwar wa'annan cututtukan a lokacin da ya dace saboda a rage kamar yaduwar rashin lafiya kenan ko kuma barnar da ita rashin lafiyar za ta yi wa al'umma ta kisa ko kuma jinya ko kuma raunata tattalin arziki na ƙasa a wani lokacin akan samu cewa ana iya amfani da hanyoyi daban-daban a lokaci guda ɗaya na kawar da cututtuka iri-iri wato abin da ake cewa integrated vector management wanda kungiyar lafiya ta duniya take ba wa kasashe shawarar yawan yin amfani da irin shi masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. inda a yau muke mai da hankali akan vector control za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da su wajen kawar da irin wannan vectors din wanda suke yada kwayar cuta da farko dai akwai habitat and environmental control wato ita dai wannan hanya ce da yawanci ake zuwa wajen inda su wa'annan halittun suke kiwo kenan ko zama domin hana su yaduwa sannan kuma a tsaftace muhallin da ke wajen misali kawar da ruwan da baya wucewa a unguwa kona tsofaffin tayoyi tsofaffin gwangwanaye da sauransu wanda suke iya zama mabuya ga sauraye da kwari tsaftace kuma muhalli na wurin ya hada da hana yin bahaya a sarari kula da masai wanda zai iya hana kaman kutaje kinan su rinka yawo da kwayar cuta akwai hanya kuma da za a iya yi bi na rage cuɗanya da dabbobi ko kwaruka kenan wanda suke yawo da irin waɗannan kwayoyin cutan wannan hanyar zai iya rage haɗarin kamuwa da kwayar cuta har a rashin lafiya misali amfani da gidajen sauro tagogi ko kuma a sa gidan sauron a kofa ko kuma a shiga cikinsa ko a amfani da irin rigunan nan na kariya wurin hana kwaro ah, ya cije mutum akwai kuma chemical method wanda ya kunshi hanyoyi da dama kamar na amfani da maganin kashe kwari na kashe beraye ko kuma wani irin wanda ake cewa larvicide na kashe kwarin kafin su riga su girma misali shi larvicide din za a iya amfani da shi a inda saura yake kiwo na na kashe shi kuma kamar misali na kashe kwarin ko kuma pesticide za a iya amfani da su ne a jikin bango ko kuma wasu mabuya inda aka san cewa waɗannan kwarin suna nan suke zama wannan hanya na da tasiri sosai wajen kawar da su wayannan halittun kenan da suke hada kwayoyin cuta wanda za su rage irin wayannan matsalolin da ake yawan fama da shi akwai kuma hanyar biological control wannan hanya ce da ake amfani da wasu halittun domin su yaƙi wanda suke hada kwayar cutar misali amfani da kifi wajen cinye ƙananan sauraye da suke zama a cikin kududdufai wannan zai rage yawan saurayen da ke wajen kina akwai hanyoyi daban-daban wanda inda ake amfani da irin waɗannan biological methods din to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka dibar shirin ya kawo jiki anan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sa ya haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli assalamu alaikum shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaƙa da mu ta afirka to yau jigon namu shine kisan kiyashin da aka yi wa manoma a jihar borno da yadda hakan ya ƙara mayar da arewacin ƙasar ta najeriya zama wani fagen kisan kiyashi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙarshen makon da ya ƙare wato ranar asabar 28 ga watan nuwamba da ya shuɗe ɗaya daga cikin hare-hare na ta'addanci mafi muni afko a jihar borno da ke arewacin najeriya wasu mahara da ake kyautar zaton cewa 'yan ƙungiyar ta'addancin nan ne ta boko haram sun kai hari a cikin gonakin shinkafa da manoma suke girbi inda suka yi musu kisan kiyashi ta hanya mafi muni wasu manoman an falle musu kawuna kuma aka ɗora kawukan a kan kirjinsu yayin da wasu aka raba jikinsu biyu lamarin da ya kama da tamkar yaƙi ne irin na jahiliyar dauri rahotannin farko sun ambaci cewa adadin manoman da aka kashe ɗin arba'in ne sai dai daga baya an samu karan bayani akan cewa adadin ya karu zuwa ɗari da goma. bugu da ƙari arka samun ƙarin bayanai akan ɓacewar wani adadi mai yawa na manoman da har yanzu ba a gansu ba daga cikinsu har da mata kusan bakwai baya ga wannan ta'asar ta rayuka da maharan suka yi sun kuma cinna wuta a cikin gonakin na shinkafa wannan irin barna ta mutum ta munana kuma tana sake tabbatar da da allah maɗaukakin sarki yake siffata wasu mutane da suka kauce wa fiɗirar da ya halice su a kanta da cewa sun yi kama da dabbobi kai sun ma fi su karkacewa abinda ya fi hakan muni shine cewa masu irin waɗannan har-haren suna yin sane ta hanyar farkewa ƙarƙashin inuwar addini da jihadi da kwatankwacinsa yankin arewa maso gabacin najeriya dai ya daɗe jini yana ɗiga daga gangar jikinsa tun a shekara ta 2009 da ƙungiyar nan ta boko haram ta shirinta yakin da ba shi da wata ma'ana akan al'ummar yankin duk wanda bai yi imani da aƙidun wannan ƙungiyar ba ya zama wanda ransa da dukiyarsa suka halarta ba kuma nazariya ba ce ta fatan baki sun yi an gani kuma har yanzu ma ba su tsaya ba al'ummar arewacin najeriya a rinjayensu mutane ne masu son zaman lafiya da ƙoƙarin kaucewa duk wasu tashe-tashen hankula da rikici abinda suka tsammata shine cewa mahukuntan ƙasar za su kawo ƙarshen wannan rikici tun ba a je ina ba amma sannu a hankali sai gashi wankin hula ya kai dare abin da fi haka ban tsoro shine yadda yankunan da ake tashe-tashen hankula da zubar da jini a arewacin kasar suke ci gaba da karuwa da faɗaɗa masu kirarin jihadi da halattawa kawo kansu zubar da jinin mutane a arewa maso gabas da kuma satar mutane domin karɓar kudaden fansa a arewa maso yamma da kuma hare-hare waɗanda ake kawo ƙauyuka da rugage da ƙone su baki ɗaya arewa ta zama gaba kura baya saki wasu masu sharhi akan abin da yake kai da komowa a harkokin wato tsaron kasar suna bayyana cewa da wuya a samu titi mai tsawon kilomita 150 ko kuma 100 ma a faɗin arewacin kasar da mutum zai tafi hankalinsa a kwance ba tare da yana razana ko kuma tsoron cewa 'yan fashi za su tare shi ba ko masu garkuwa da mutane ko kuma masu ikirarin jihadi a wannan karon da aka yi wa gwamman manoma kisan kiyashi da alama tura ta kai bango al'ummar arewacin kasar sun fara buɗe baki suna magana hatta waɗanda a baya suke ta bai wa mahukunta uzurori mabambanta sun fara gane cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba idan abin da suke jin labari daga nesa-nesa yana faruwa to ba mamaki ba ne gobe ya ƙara so kusa da su koma inda suke wa zai zaci cewa mahara masu ɗauke da makamai za su fito da manyan makamai su tsare titin da ke tsakanin jaji da garin kwanar farkwai a jihar kaduna akan hanyar kaduna zuwa zaria jaji fa da nan ne makarantar bayar da horon sojojin najeriya take wannan lamari daban tsoro yake da kuma tayar da hankali domin hakan yana nufin cewa babu wata cibiyar tsaro da ta fi karfin kaiwa hari don haka farar hula ba shi da ta cewa da ya wuce la haula wala quwwata illa billa. an bi manomi a cikin gona an masa yankan rago wanda ke bacci a cikin gidansa a kan gadansa a cikin birni ma ba zai tsira ba mai tafiya a kan titi bai tsira ba nan mai tafiya da kafafunsa a cikin birni ko a ƙauyuka a tsakanin dukkanin martanonin da ake mayarwa babu wanda al'ummar najeriya suke jinjinawa da ɗagawa hula da ya kai gwamnan jihar borno na yanzu wato babagana umar zulum shine mutumin wato shine mutum ɗaya tilo da suka ga cewa yana nuna damuwa da halin da al'ummarsa take ciki yake kuma ɗaukar matakai na sadaukantar da rayuwarsa wajen ƙalubalantar 'yan ta'adda sai dai abin da zai iya yi ɗan kaɗan ne domin harkar tabbatar da tsaro ba a hannunsa take ba a tsari in na najeriya gwamnoni ba su ne ke da soja da 'yan sanda ba suna hannun gwamnatin tarayya ne yanayin da ake ciki a arewa a yanzu ba shi da daɗi domin sai idan da tsaro ne za a iya yin tunanin duk wani abu na ci gaba da karatu da sauransu matuƙar kuwa mahukuntan ƙasar musamman na tarayya da harkar tsaro take hannunsu ba su yunkura da ƙarfi domin ceto da arewa ba to al'amura za su iya ƙara muni sauraro anan za mu da sa'aya saboda lokacinmu ƙwararre ne sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon amma kafin mu karkare baki ɗan yuban kwana da kuma ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tahir raji ya dawo ɗauke da maimacin labarin duniya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa dukkan ƙasashen yankin tekun farisa da makwabta sun allah wadai da kisan mataimakin ministan tsaron kasar sannan shugaban cibiyar bincike na ayyukan soja a ma'aikatar tsaron ƙasar dr mohsin Zade sai ƙasa guda tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id khatib zade yana faɗar haka a jiya talata ya kuma kara da cewa kowa san cewa isra'ila tana da hannu a cikin kisan khatib zade ya kara da cewa kasashen qatar oman iraki afghanistan kuwait da sauransu sun allah wadai da kisan a zantawa ta wayar tarho da birnin tehran banda haka kasashen duniya da dama sun nuna rashin amincewarsu da harin ta'addancin da aka kaiwa dr fahru zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran bai ambaci kasar saudiya da suna ba amma ya yi kira gare ta da ta canza matsayinta na adawa da jamhuriyar musulunci ta iran da ƙarshe ya bayyana cewa iran za ta ɗauki fansar kisan a lokacin da ta ga dace a kan wanda suka aikata shi jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki mataki mai tsauri kan batun kisan masanin nukiliyar ta mohsen fakhrizadeh wakilin kasar iran ne a gamayyar kungiyoyin kasa da kasa da ke da cibiya a geneva ya mika wannan bukatar ta hanyar wata wasiƙa da ya mika wa kwamishiniyar hukumar kare haƙƙin ɗan adam a majalisar ɗinkin duniya michelle bechalet cikin wasiƙar da ismail bakari ya buƙaci hukumar da ta yi duk abin da ya dace domin ɗaukar mataki mai ƙarfi daga majalisar ɗinkin duniya kan batun kisan masanin nukiliyar ƙasar iran ɗin shahid fahar zade mr bakri ya bayyana wa babbar kwamishiniyar kula da harkokin kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya cewa kisan masanin nukiliya na ƙasar iran ya saba ƙarara da dokokin ƙasa da ƙasa da na kare haƙƙin bil'adama iran dai na mai bayyana cewa akwai hannun isra'ila a kisan da aka yi wa masanin nukiliyar ta ƙasar iran a ranar juma'a da ta gabata lamarin da ta danganta shi da ta'addanci na ƙasa da ƙasa majalisar wakilai a tarayyar najeriya ta buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya zo majalisar don ya yi mata ƙarin bayani kan yadda aka kashe mutane 43 a garin zabarmari na jihar borno a ranar asabar da ta gabata jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa majalisar ta ɗau wannan matakin ne a zamanta na jiya talata bayan da 'yan majalisar suka sabi sabani kan bukatar kiran shugaban ko kuma rashin haka amma daga ƙarshe dai bayan wani hutu na ɗan wani lokaci majalisar ta sake ta da batun inda ta amince da a kira shugaban ya zo ya yi ƙarin bayani kan yadda aka yi kisan da kuma harkokin tsaron ƙasar ta najeriya shugaba buhari dai ya yi allah wadai da kisan mutanen kuma ya aike da tawaga zuwa jihar borno don jajantawa jihar da kuma dangin wa'anda aka kashe. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar dakarun hashdu shabi ta kasar iraki ta ba da sanarwar cewa ta gudanar da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa da sojojin kasar alardin ambar don zakulo ragowar mayakan daesh a lardin kamfanin dillacin labaran irin na kasar iran ya nakalto bayanin da dakarun suka fitar a jiya talata da yamma yana cewa ayyukan tsaron an aiwatar da su ne a yankunan Madisis, wadi addiya alkara bunyano sahil da kuma Almana. labarin ya kara da cewa ayyukan sun hada da bincike don gano maɓuyar 'yan ta'adda na kungiyar daesh a wannan wurare. mai koyar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta bayan munich hansi flick ya bayyana cewa 'yan wasan kungiyar robert lewandowski shine ya cancanta ya lashe kyautar gwarzon babban dan wasan hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa a satin da ya gabata hukumar kwallon kafa ta fifa ta fitar da sunayen 'yan wasan da za a tantance gwarzon dan wasan bana inda mai tsaron bayan liverpool vigil van dijk da Muhammad Salah da Sadio Mane da kuma Thiago Alcantara na cikin jerin sunayen 'yan wasan Liverpool da ke takarar lashe kyautar. shi ma babban dan wasan tsakiyar manchester city wato kevin de bruyne na daga cikin 'yan wasa goma sha da aka rairaya don lashe kyautar a yayin da bangaren mata kuwa 'yar wasan ingila da manchester city lucy bronze ta sami shiga jerin waɗanda ke takarar lashe kambun. muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai mu. wani lafiya. wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Thank you.